بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na Muktasar Sahih Bukhari wato a tajridu sarih li jami sahih na al-imam az-zubaydi insha Allah yau zamu yi darasi na 55 kuma zamu tashi inda malai yake cewa wa anha radiyallahu anha قال كان إجدانا إذا كانت حائبا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيبتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه, إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه وانا حديث شما إمام البخاري أروي توشي a ƙarƙashin wani babi da yake babu mubasharatul haid babin da ke bayanin wato jikin mutum zai iya taɓa jikin matarsa a lokacin da take al'ada hadisin wa fi riwayatin yace a cikin wata riwayan anha daga Aisha to da mun karanta riwaya ta farko din a darasin da ya gabata radiyallahu anha Allah yarda da ita qalat taji kanat ihdana tsayar mu ta kasance in ji Aisha wato tsayan su tana nufin a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mu mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance iza kanar ha'izan idan ta zama tana yin al'ada fa'ara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi bashira ha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya kwanta da ita ko ya rungume ta ko ya ji daɗi da ita a maraha an tattazira sai umurce ta ta ɗaura kwarjallinta wato ta ɗaura zaninta fi fauri haibatiha da zaran al'adanta ya zo wato a lokacin da al'adan ta yi zo ko kuma idan jinin yana zuba da yawa sun mai yubashiruha sannan sai ya rungume ta kalat sai aisha ta ce wa ayyukun yamliku irbahu to wane ne yake iya mallakan sha'awarsa kama kana nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzala ta ya kasance yamliku irbahu yana mallakan sha'awarsa. wato kenan ballantana yayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in zai yi dole ya kafa kafa wannan hadisin mun dan karanta wani abu a darasin da ya gabata wanda ya kama da abin wannan hadisin ya zo da shi abu na farko a wancan hadisin cewa sai wa kana ya ni ba attaziru anan kuma amaraha an tattazira duk nan sai ne wato yana umurtanta ta ainihin wato ta sa zani ta ɗaure jikinta abin da ake nufi da tattazira ma'anansa na ta shuddu izaraha wato tana ɗaure ainihin kwarjallenta ne zaninta ko gyautonta ala iha a tsakiyar jikinta a tsakiyar jikinta wato za ta ɗaure tsakiyar jikinta ba sama ba kuma ba kafafuwanta ba to shi ne malamai fiqh suka iyakance inda wato take ɗorewa shine ma baina surrati wa rukba wato tsakanin cibiya da kuma gwiwa amalan bil urfil ghalib saboda galibi a al'adar mace idan tana al'ada takan ɗaura ta ne ta rufe daga cibiyanta zuwa gwiwanta idan za ta kwanta da mijinta to kenan iya nan ne Aisha take rufewa ko ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke al'ada idan za su kwanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsala ta farko kenan za mu dawo akan wannan matsala ne sannan da yace fi fauri haibatiha wato Aisha tace manzala ta sama yana umurtan ɗaya daga cikin mu matansa ta sa kurjallinta ta ɗaura zanin ta fi fauri haibatiha da zaran al'adanta ya zo domin alfauru yana zuwa da ma'anan gaggawa ko gaggauta abu to suka fassara shi a zahirinsa fi fauri haibatiha ai fi ibtida'i haibatiha a lokacin da al'adan ta fara ina fara za ki to idan ki ta kokwarjalle ki ko da ko suna kwance ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar na karanta a hadisin baya sai ki to tashi ki je ki sako zani ki ki dawo ki kwanta inda zaki wasu malayan ko suka ce abin da ake nufi da fi fauri haibatiha suna nufin fi shiddati haibatiha a lokacin da haila yake tsananin zuwa aiki fi mu'zami sabbiha a lokacin da haila yake zuba da yawa suka ce alfauru a nan ma'akuzu ne min alfawaran an samo shi daga tafarfasa shi ne fawaran kaka kafawaran tsibiri. kamar yadda tukunya in an tsora abu ana jefa shi da ruwa yake tafarfasa fafafat fafafat fafafat to daga nan ne aka samu wannan kalma ta alfauru kenan ana nufin kenan mazala ta sama yana umurtanta ta ɗaura kwarjallenta a lokacin da al'adanta yake zuba da yawa lokacin da yake tun da yawa to shi yasa ya zo a wasu riwayoyin lokacin da al'adan ta yake kwana ukun farko idan mace al'adan ta yana kwana uku na farko mazala sai sa ta kuma abin nan ta daura lenta kafin ainihin ya kwanta da ita wato daga cikin matansa lokaci yana zuba da yawa yana zuba da yawa idan idan ya ragu ba lallai sai ta yi haka ba za mu yi karin bayani a gaba sannan da aka ce irbahu anan ana nufin hajatahu wa shahwatahu wato wane ne yake mallakan sha'awarsa da bukatarsa da mace irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya kwanciya da mace mai al'ada ya rungume ta kuma ba tare da ya sadu da ita ba zai iya wa al'adansa abunan sha'awarsa linzani to ta Aisha tana cewa wane ne irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai yake nuna kenan shi manzala ta sama ya fi kowa mallakan bukatarsa da sha'awarsa ba a tsorace masa irin abin da ake tsoracewa wani wato gari ya je ya ji daɗi da matarsa ya rungume ta ko ya taɓa jikinta tana al'ada zai iya zarfewa ya iya sadu da ita saduwa da ita kuma haramun ne shi ne aisha take nuna manzala sun ya kowa mallakan bukatarsa shi hakan ba za ta faru da shi ba amma wani wanda ba shi ba shi ana tsorace masa to kenan tare da cewa manzala ta sulama zai iya rungumar matarsa idan tana haida ya kwanta da ita kuma bai sadu da ita ba amma duk da haka yana umurtanta ta ɗaura zaninta daga cibiyanta zuwa gwiwanta sannan ya kwanta da ita wannan yana nuna wa mutane cewa wani wanda ba manzala ta ba shi fi cancanta haka tunda shi ma da kansa ma'asumi wanda bai zai aikata haramun din ba yake sa kariya tsakaninsa da ainihin wato farjin matarsa don kar ya sadu da ita to tana kuma wani wanda ba shi ba wanda kila shi zai iya afkawa wanda aka shi fi cancanta wato a samu kariya a tsakaninsa da al'auran matarsa domin kada ya je faɗa wato ainihin cikin haramu da wannan hadisin ne mafi yawan malamai suka tafi cewa dole ne mace idan za ta kwanta da mijinta in tana al'ada ta rufe tsakanin cibiyanta da gwiwanta kuma bai halarta shi namiji ya ji daɗi da wani ɓangare na jikinta ba sai dai abin da yake sama da cibiyanta ko kuma ƙasa da gwiwanta amma tsakanin cibiya da gwiwoyinta da zai ji daɗi da shi ba kamar a ce cinyoyinta kenan su ma haramun ne ya taɓa su ko rungume su mafi yawan malamai haka suka kai wasu ka fassara ayan da take haramta a sadu da mace a lokacin da take al'ada da wannan fassara shine faɗin ubangiji ta'ala wa ka 'anil mahiri قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين wato suna tambayan ka dangane da mace idan tana al'ada to shine ubangiji subhanahu wataala yace ka gaya musu lokacin da mace take al'ada su nisance ta ma'ana su nisanci al'auranta su nisanci al'auran saboda al'ada jinin al'adan nan kazanta ne to da haka su nisance ta kasu ce za su sadu da ita kasu kusance ta da nufin saduwa har sai jinin ya dauke kuma in ya dauke ma sai sun yi wanka idan su kai wanka ku zo musu ta inda ubangiji ta Ala ya umurce ku shine ta gaba ba ta baya ba Allah yana son masu tuba zuwa gare shi kuma yana son wato ainihin masu farki to da mafi yawan malamai sun tafi cewa dole ne mace ta rufe tsakanin cibiyanta da gwiwanta kafin ta kwanta da mijinta idan tana al'ada to amma wasu malamin kuma kaɗan daga cikin malamai sun tafi cewa ba dole ba ne ta rufe farkin ta kawai amma ba dole sai ta rufe hadda cinyoyi ta ba imam ahmad akan wannan fahimtar ya tafi da astauri da ishaq bin rahawiya cewa abinda aka hana mutum ya ji daɗi ko kuma inda aka hana mutum ya ji daɗi na matarsa a lokacin da yake al'ada take al'ada shine saduwa da ita kawai amma ko ina a jikinta zai iya kabawa? amma saduwa ne aka hana wato an hana shi taɓa farjinta ne kawai amma sauran jikinta ko cinyoyinta zai iya jin daɗi da su su ne aka haramta suka kafa dalili da hadisin da imamu muslim ya ruwaito ingantaccen hadisi na anas bin malik anas bin malik yace yahudawa wato sun kasance idan mace tana al'ada ba sa cin abinci da ita ba sa zama da ita su yi hira da ita ko su ci abinci da ita ba sa kunciya da ita sai manzon Allah sama ya ce isna da shay illa nikah ku je ku aikata kowane abu tare da matan ku sai dai saduwa da su ne ba za ku yi illa nikah illa jima' ba za ku sadu da su bane amma ko me duk wani jin daɗi za ka yi jin daɗi da iyalinka a lokacin da take al'ada amma saduwa da ita ne ba za ka yi ba to kaga wannan hadisin zahirinsa ina nuna cewa kenan har cinyoyinta za ka iya jin daɗi wato al'a abin saduwa da ita ne kawai ba za ka yi ba to sai suka kuma faɗauki hadisan da suke bayani akan cewa mace ta ɗaura zaninta ko ta rufe ainihin tsakanin cibiyanta da cinyanta kafin mijin ta kwanta da ita suka ce wannan hadisan suna nuna mustahabbi ne yi haka an so ayi haka ne amma ba wajibi bane saboda wannan hadisin isna kullu shay'in illa nikah wato ku aikata kowane abu sai dai wato saduwa da su ne ba za ku sadu da su ba sai suka ce ka wannan shine zai haɗa dalilin gaba ɗaya wancan hadisan da suka ce a rufe hadda cinya suna nufin mustahabi ne ba wajibi bane wanda yace kuma ko ina za ka iya jin daɗi da ita in banda saduwa shi kuma yana nuna cewa saduwan haramun ne amma ya halatta kuma a ji daɗi da sauran ɓangarorin jikinta wanda ba na saduwa ba ibnu daqiq al-eid yace laysa fi hadith al-bab ma yaktabi man amata al-izari li'annahu filun mujarrad ibnu al-eid yace wannan hadisin babu wani abun da ke nunawa a cikinsa shi hadisin da muka karanta na wannan babi na cewa maza na umurtar iyalinsa ta ɗaura zaninta idan za ta kwanta da shi tana al'ada yace hadisin ba wani abun da ke nuna cewa haramun ne mutum ya ji daɗi da abun da ke karkashin wannan zanin nata wato shine cinyoyinta saboda yace mai li'annahu filin mujarrad saboda aiki ne kawai bai manzon Allah ya hana ne. a shi ne zaɓa wa kansa haka ne sai nuna kenan ba haramun ba ne amma da abin da ya fi shi ne ka irin na manzon Allah sallallahu alaihi kuma suka ce riwayan abu dawud da isnadi ingantacce daga ikrima yana karfafa wannan fahimta ikrima ya karɓo daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi tana cewa annabiyya sallallahu alaihi sallam idza kana ko kana idza arada min al-ha'id shay'an alƙa ala farjiha qawban manzala ta sama idan yana nufin ya ji daɗi da matarsa idan tana al'ada sai ya jefa tufafi akan farjinta ma'ana ya rufe farjinta kawai ji daɗi da sauran jikinta suka ce to wannan ya nuna kenan ba dole sai ta rufe cinyoyinta ba zai iya jin daɗi da wato cinyoyin nan wani daga cikin malamai shafi'iya sai shi ya tafsiri yace idan mutumin da zai kwanta da matarsa tana al'ada mutum ne wanda zai iya kame kansa ba a tunani daga garin runguma zai iya zarfewa ya sadu da matarsa to wannan sai zama na ya halatta masa yin hakan ba dole sai ta rufe daga cinyanta zuwa abin da daga cibiyanta zuwa gwiwarta ba amma in ana tsoron zai iya zarfewa ya je sadu da ita to wannan sai zama haramun ne ya kwanta da ita idan ba ta rufe tsakanin cinyanta abin da cibiyanta da gwiwarta ba wannan kuma shine yafi ihtiyaki ina akwai buƙatar mace idan tana al'ada ta sanya wando gajere kuma matsetse idan za ta kwanta da mijinta saboda me saboda kada wato ya je ya faɗa cikin haramun ya sadu da ita ba tare da ainihin ya sani ba saboda haka idan ya yi haka to shine wato ya kiyaye wato haramun abinda zai kai shi zuwa ga haramun din ya tsare shi don suna cewa da manzala ta sama ya ce ala inna abun nan alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun fa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas sai ce faman faman ittaqa shubuhati faqad istabra ali dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati faqad waqa fil haram wato duk wanda ya afka cikin abin da baka tabbatar da halal ne ko haramun ba Maza mazala ce ka afka cikin haramu. sai ce karra'i yar'a haula al-bima kamar mai kiwo ne da yake kiwo a gefen gona a gefen shinge ce yushiku an ya qafi ya kusa ya afka cikin shinge, ko yushiku an ya tafi" a wata ruwa saura kaɗan ya yi kiwo a ciki don in ya ɗan gafara kaɗan to shanun ko tumakin za su faɗa cikin me cikin gonan su yi kiwo ba tare da ya sani ba amma ya bar wani ɗan gaf tsakaninsa da wannan gonan to zai zama yana da wuya su je su faɗa gonan da zarar sun tinkari gonan zai je taro suka ce to alfahizani himal wato cinyoyi su ne kariya na farji idan mutum ce zai ji daɗi da cinyoyinta kuma tana al'ada karshensa kuma zai je ji daɗi da farjinsa amma sai zai faɗa cikin haramun so da haka sai ya kiyaye ya umurce ta ta rufe wannan wurin hadda cinyoyinta kafin ainihin ya kwanta da ita a lokacin da wato ainihin take al'ada saboda shi ya fi ihtiyaji wato shi ya fi wato fita daga shakka kuma ko da ba za ta rufe cinyoyin duka ba ta sa gajeren wando matsatse wanda zai rufe wasu wani bangare na cinyan ko da rabin cinyan ne domin kada a kusanci wurin da wato yake na haramun ne wannan kuma kamar yadda hadisin ibn majah yake karfafawa da isnadi ingantacce daga muawiyah ibn abi sufyan muawiyah ibn abi sufyan ya tambayi ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yar uwarsa ne domin ita ma yar abi sufyan ne sai yake ce mata kaifa kunti tasna'ina ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil haida to ya kike yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kina al'ada Mana ya kike kwanciya da shi qalat sai ce kanat ihdana fi fawriha awwala ma tahidu tashuddu alaiha izaran ila ansafi fakhidaiha thumma tabtaji ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tace mu yadda muke yi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ɗayan mu tana al'ada to takan ainihin farkon al'adanta lokacin da yake zuba sosai takan ɗaura lenta zuwa ga rabin cinyanta wato daga cibiyanta har rabin cinyanta za ta ɗaure shi sosai sannan sai ta kwanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan wannan hadisi ya ce rabin cinya to kuma hadisi ne ingantacce kaga yana nuna kenan ba dole sai an rufe cinyan gaba ɗaya ba a kare dai ta yanda ba za a ce afka cikin wato ainihin haramun ba sannan haka nan hadisi ya zo a cikin muwatsa malik wanda hadisi ne mursal isnadin sa bai inganta ba wanda yana karfafa wato mutum ya kiyayi kusa da farjin matarsa a lokacin da take wato ainihin al'ada hadisi daga malik daga Zaidu bin haslama yace anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai yace ma yahillu li min imra'ati wa hiya haidun me yake halatta me yake halatta a gare ni dangane da matana alhalin tana haila idan matata tana haila me yake halatta a gare ni na daɗi da shi na ta fa qala ta yace shudda, tashudda alaiha izaraha thumma sha'anaka bi alaha yace ka umurce ta ka daura kwarjallinta wato zaninta bai ce daga ina zuwa ina ba amma al'ada dai shi zani daga cibiya ake daura shi zuwa gwiwa shikenan sai ce sun a ta biya la sannan ka ji daɗi da samanta wato daga cibiyarta ya yi sama ka ji daɗi da shi to kaga wannan ya nuna iyakan inda za a ji daɗi ɗin to sai dai hadisin shi zai dubi nu asama ba sahabi ba ne balle sana yana nan aka yi magana kuma bai faɗi sahabin da ya gaya masa wannan labarin ba amma dai yana ƙarfafa wato hadisan da suka zo a can baya na cewa mutum ya tsaura a kuma tasa ta tsaura wato zane kafin ya kwanta da ita a lokacin da take take al'ada to duka dai wannan ana gudu ne domin kar a a fada wato a cikin haramun kar a a fada cikin haramun saboda ka duk matakin da za ka ɗauka wanda za ka guji fadawa cikin haramun ka ɗauke shi kafin ka kwanta da matarka a lokacin da take al'ada sai dai ba a haramta maka ka ji daɗi da sauran jikinta ba saduwa da ita ne aka haramta ko wani wuri wanda yake kusa da wato inda za ka sadu da ita domin tsoron kada ka je ka fada a cikin wannan haramun domin malamai suna rinjayar da wannan saboda saddu zari'a wato wato wato wato toshe wata hanya wanda za ta kai zuwa ga haramun suna cewa kullu ma yu'addi ila al-haram fa huwa haram duk abin da zai kai ka haramun ko da halal ne to zai iya zama haram to da haka mutumin da bai da tabbas ba zai iya kiyaye kansa ba to kar ya je kusa da wurin ma ballantana ya fada ainihin wato cikin haramun din sai ya ji daɗin sa ta sama amma ban da ta ƙasa domin kar ya je ya fada cikin haramun wannan hadisi ya zo a cikin sunan na abi dawud da sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da ya afka wa matarsa wato ya sadu da ita a lokacin da take al'ada ya tasaddaqu bi dinarin aw bi nisbi dinar zai sadaka da dinari ko da rabi dinari shine taron da aka masa hadisin ya zo da ruwayi daban-daban amma hadisin ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa duk da wasu sun firin jayar da cewa wato magana Abdullahi bin Abbas ne a magance mafi inganci magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da haramun ne ka sadu da matarka lokacin da take al'ada in ka sadu da ita kuma to za ka yi sadaka da dinari wato idan tsautsayi ya sa ka sadu da ita ko da akan kuskure ne kai baka sani ba za ka yi sadaka da dinari ko rabin dinari wannan hadisin ya zo da dinari ko rabin dinari ka shakka ne na mai ruwaya amma wasu suka ce a duk ruwayoyin haka suka zo kenan ko kai da dinari ko kai da rabin dinari ba wai shakka ne a a dinari ne ko rabin dinari sannan akwai riwayan abdahari a cikin shirhu al afar shi yayi bayani yace tasaddaqu bi dinarin fa in lam yajid fa nisfu dinari Sai sadaka da dinari idan bai samu ba sai sadaka da rabin dinari a sai ba za a ce ka takaita akan rabin dinari ba sai idan baka da halin kai sadaka da dinari sadaka da dinari kuma a yanzu zai iya kaiwa dubu arba'in da takwas don rubu'in dinari ma suna cewa dubu goma sha biyu ne da wani abu wato ka kasa dinari hudu ka ba da kashi ɗaya dubu sha biyu da wani abu to kaga dubu sha biyu in ka yi ta sau hudu zai baka dubu arba'in da sau kaga wajen dubu hamsin ke kina wanda ya sadu da iyalinsa tana al'ada akwai taron dubu hamsin da zai ba da sadakarsa ya ba da sadakar dubu hamsin in kuma talaka ne ba da dubu hamsin ya ba da dubu ashirin da biyar to kaga abun babban al'amari ne ke babban al'amari kuma yana faruwa ko ya faru da gangan mutum sha'awarsa ta ɗebe shi ne sadu da ita alhali tana al'ada ko kuma matar ta ki gaya maza don wani lokaci ana samun haka wai ta tana kunyan ta gaya masa sai ce faɗa cikin haramun wani ya taɓa buga min waya daga wani gari Ita shi ya sadu da matarsa tana tana al'ada ne ya hau kansa ce to ya aka yi kai haka sai ce wallahi ita ne ta ki ta gaya masa da ya tambaye ta ya haka ta ce na san yadda kake ko na gaya maka ba za ka yadda ba to kaga yana da matsala kenan to da haka sai sadaka da dubu hamsin tara akan ka tara saboda wannan gangancin da ya ko kuma dama yana matsa iyalansa ko sun gaya masa bai zai yadda ba kaga kenan shine ya jawo wannan abu to wannan saboda girman wannan laifin ne shi yasa har aka sa masa kafara saboda haka mutum kenan sai iya kokarin sai da zai nisanci irin waɗannan wato ainihin matsaloli domin kar ya je faɗa cikin haramun hadisi na gaba an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi adha aw fitr ila al-musalla famarra ala an-nisa'i فقال يا معشر Ahli تصدقنا فإني Fa أكثر wa النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن ashira. ما رأيت منا قتات عقل ودين أرحب للب الرجل الحازم من إهداكنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاض لم تصلي ولن تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها وانا حديث إمام البخاري أروي توشي عن باب باب ترك الحائض الصومه babin da ke bayani mai haila ba za ta yi azumi ba kamar yadda ba za ta yi sallah ba an abi sa'idin al quduri daga abu sa'idin al quduri radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi abu sa'idin al quduri yana daga cikin wa'anda suke suka ruwaito hadisai da yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa sa'ad bin malik sa'ad bin malik amma alkunyarsa shine abu sa'idi al quduri abu sa'idin al quduri Ke sa a cikin sahabbai guda bakwai wanda suka rawaito hadisi sama da dubu ɗaya akwai sunansa a ciki amma da yawa wasu ba su gane don cewa mai baitin cewa yi sakon min asabi fawqal arshi fawqal fawqal arshi kan naqalu min al ahadisi min muqtar khairi mudar sai ce abu hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbas kadabnu umar kai sai abu huraira sai ce sa'adun to waye sa'adun wani sai ce ko sa'ad bin abi waqqas ko ba haka bane sa'ad bin mali ake nufi shine wa shine abu sa'id al-khudri abu huraira ta sa'ad sai shine daga abu huraira akwai sa'ad shine abu sa'id al-khudri sai jabir bin abdullah sannan kuma sai anas bin malik sannan sai aisha sai abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas wayannan guda bakwai su suka fi kowa ruwaito hadisi a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda suna yara ne a zamanin manzon Allah sallallahu to da suka rike hadisan sai suka yi nisan kwana har sahabbai suka tafi har tabi'ai maza layar su tabi'ai suka zo manyan sahabbai duk sun tafi ga tabi'ai nan sun zo da tabi'u na sai ya zama nake suna ta bawa tabi'ai hadisai suna ta ba su hadisai to da gwargwadon yadda kan rayu bayan manzala wasallam in kana da hadisan gwargwadon yadda zaka bada su da yawa amma zamanin sahabbai kai kana da shi shi ma ya samu wajen alaihi wasallam ba zai buƙaci ruwaya a wurin ka ba to abu sai al-khudri yake cewa radiyallahu anhu yake cewa qala yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama ya fito wajen mu fi abaha wato ya zo wurin mu kenan shi da ma'anan kharaja alaina idan aka ce kharaja minna ya fita daga wurin mu kenan ya bar mu ya fita amma kharaja alaina ya ya taho mana ne ya taho wajen mu kaman dakala alaina ne sai ce fi abaha a lokacin babbar sallah au fitrin ko kuma a lokacin karamar sallah babban sallah ita ce sallar da yago karamar sallah kuma sallan sallan azumi ya taho wajen mu idan musalla zuwa ga wurin sallah din wato masallacin idi marra ala nisa'i sai ya wuce wurin mata faqala sai ya ce ya ma'asharan nisa'i zai wa mata wa'azi ne sai ce ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mata tafaddaqna ku sadaqa sadaka kinga yin sadaka fa inni uritu kunna aktsara ahlin nari saboda na gan ku ne mafi yawan yan wuta wato manzala sama ya leka lokacin da aka Isra'i da Miraji da shi an nuna masa wuta sai ga mafi yawan yan wuta mata ne sai ya ku ku dinga yin sadaka ku dinga sadaka don na ga mafi yawancin yan wuta ku ne ku mata sai suka dinga cire ainihin abun wuyansu gulagwalansu da 'yan kunninsu suna ta jefawa suna ta ba da sadaka kawai sai man sai sai suka ce fa rasu da ba to me yasa mata suka fi yawa a wutar jahannama wani abu ne yake kai su kala sai manzala kawai sai ce tukfirna la'ana kuna yawaita tsinuwa ku tsine wa wannan ku tsine wannan har ma su tsine wa kansu sai ka ji mace ta ce in ba haka ba Allah ya tsine mata ta tsine wa kanta ba na so in faɗi yadda take faɗan so da la'ana babbar magana ne sai ka ji mace ta ce in ba haka ba Allah ya tsine mata sai ka ji ta tsine wa kanta kaga mata suna yawan faɗan wannan wa takfurna al'ashira kuma suna butulce wa miji ba sa gode masa akan a wato isanin da yake musu da kyautatawan da yake musu to da haka suna bijire masa duk abin da yake musu ba abin nan baya gwaninta wannan abubuwa guda biyu su ne suke kai su wutar jahannama zan dawo kansu sai ce mara aitu min na fitati aklin sannan ya ce ban taba ganin ko masu tauyayyen hankali ba wa dini masu tauyayyen addini ba azhaba li lubbir rajulil hazimi wanda yake tafiyar da takakken hankali na mutum alhazimi wanda ya san abun da yake yi min ida kunna kamar ku kamar ɗaya da ban taɓa ganin mutumin da hankalin rabi addinin rabi amma zai iya tafiyar da hankalin namiji ko mai cikakken hankali shine alhazin wanda ya san abun da yake yi kamar irin ku ba wato kamar mata ba ƙunna sai suka ce wa ma nuqsanu dinina to menene tawayan addinin namu wa aqalina da hankalinmu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da suke nufi wani alama ne yake nuna hankalin mu rabi ne in ji matan wani alama ne kuma yake nuna addinin mu murabi rabi ne sauyayye ne qala sai manzala ta ya ce alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatir rajul yanzu shaidan mace kwaya daya ba kamar shaidan rabin namiji bane kamar rabin shaidan namiji ba ne to da haka idan an zo shaida a kan kuɗi ana rikicin kuɗi don mace ba ta shaida sai a rikicin kuɗi kawai idan an zo rikicin kuɗi mace ɗaya rabin shaidan namiji to da haka idan an samu namiji ɗaya to mata sai an samu biyu tukun suke tsayawa a matsayin namiji ɗaya shine an samu shaidu guda biyu zan dawo kan matsalar to kaga kenan shaidan ta rabin shaidan me na namiji ne shi kuma shaida da hankali ake yin sa ba sai ka fahimta ba sai ka kiyaye abun da aka yi ka fahimta kuma wannan aikin hankali ne kama haka ce mata biyu a matsayin namiji guda ɗaya suke kuma ko su dubu ne ma a matsayin namiji guda ɗaya suke ina za a kawo shaidu mata guda hudu ba za a ce to ka samu shaida biyu ba shaida ɗaya ne in dubu ka kawo ma shaida ɗaya ne namiji kuma ka kawo kwaya ɗaya zama shaida ɗaya so da haka maza da kuma ya ce ai shaidan mace rabin shaidan wato ainihin namiji ne kunna sai suka ce bala haka ne kala sai sai fa zalika min nuqsani afiha da ai wannan saboda tawayan hankalinta ne hankalinta rabin na namiji ne sai za aka ce to ita shaidan ta rabin shaidan namiji ne sannan sai zake cewa alaysa idza haba lam tusalli wa lan tasu yanzu mace idan tana al'ada ai ba ta sallah kuma ba ta azumi kunna sai suka ce bala haka ne kala sai ce fa zalika min nuqsani Ta sai yana daga cikin tauyewan addinin ta ne kaga namiji yana ta sallah ita kuma kwana biyar a wata ko bakwai ba ta yi sallah ba ko fiye da haka ba namiji yana azumi a wata ramadan ya samu falalansa kamar yadda yake a ramadan ita ko ba za ta yi ba saboda tana al'ada sai dai ba ramadana wato ainihin tarama sai suka ce eh, wannan haka ne kada sai ce fa zalika min nuqsani diniha ai wannan yana daga cikin tauyewan addinin ta kenan addinin ta bai kai na namiji ba irin ayyukan lada da namiji yake yi to mace tana samun matsala sai zama tana al'ada ba za ta iya wasu ayyuka na wato wanda aka shaɗanta musu tsarki ba kamar yadda namiji ne ke kamar sallah kamar azumi kamar dawafi kewaye ɗakin kaba ba za ta yi ba dole sai ta samu tsarki namiji kuma zai ci gaba da yi su ce ta wannan shi nuna tawayan wato addinin su ana nufin ibadan su anan wato ibadan su rabi ne bai kai na namiji ba ya tauye akan na namiji to wannan hadisi akwai matsaloli a cikin sa da yawa farko da mai ruwayan yake cewa manzon Allah ya je wajensu fi abaha au fi fitri a sallan layya ko a sallan azumi wato wannan shakka ne na mai ruwaya, shin sallan azumi ne manzon Allah ya wannan bayani ko kuma sallan layya ne sannan ya cuɗe ya wuce wurin maza famarra alan nisa'i sai ya wuce wajen mata kai kinan wannan hadisin yana nuna da ya zo yana zuwa zahirin wannan riwayan tamu yana zuwa masallacin idin kai tsaye kawai sai tafi wurin mata sai kama musu wa'azi domin kaga wurin mata daban wurin maza daban amma dukkanin su suna zuwa iji ko mata da maza ne suna zuwa da tsofaffi da masu jini a jika har da yan mata duk da su har da masu haila sai dai masu haila su dan koma gebe to shikenan sai hadisi ce famar ra'anan nisa sai ta wurin mata to amma imam bukhari anan ya takaita hadisin ne amma a cikin kitabuz zakah ya kawo shi cikakke yace fa wa azan nasa wa amarahum bi sadaqa manzo Allah da ya zo akan matan mazan ya fara wato mazan ya yi musu wa'azi ya umurce su da cewa su ba da sadaka fa kale yace ya ayyuhan nasu tasaddaqu ya ku mutane ku yi sadaka sai da ya umurce su da yin sadaka tukunna fa marra ala nisa'i sannan sai ta wurin mata din to da ya je wurin matan shine sai musu wannan wa'azin yace musu ya ma'asharan nisa'i tafaddaqna ya ku mata ku yi ku yi sadaka ku yi sadaka na ga mafi yawancin ku yan wuta ne ku yi sadaka to kaga sai da aka gama da maza sannan aka tafi wato ainihin wurin mata a cikin kitabu ne ilmi kuma ina nuna dama manzo Allah ta sama ya musu alƙawarin cewa zai musu wa'azi su kaɗai su mata sun nemi hakan ne ya rasulullahi mu ma ka ware mana namu lokacin daban ka mana wa'azi kai mana wa'azi na mata zalla to shine sai ya cika musu wato wannan alƙawarin ya musu wa'azi a wannan wurin su kadai sai keɓance su je same su ya ya ta mata sadaka na ga mafi yawancin ku yan wuta ne na ga wutar na ne ka wutar jahannama sai na ga mafi yawancin yan wuta mata ne sannan suka kama masa tambori yana ba su amsa wannan shine wa'azin da wato ayin ya musu to dai ta ya ma'asharan nisa'i wannan kalman ta ma'ashara ana nufin jama'a jama'atun amruhum wahid wato jama'a wanda suke tarayya cikin wani al'amari su ake cewa ma'ashar to da ka za a cewa ma'asharun rijali jama'an maza ko a ce ma'asharun nisa'i jama'an mata ko ma'asharul insi mutane zalla ma'asharul jinni aljani zalla ma'asharul anbiya'i wato ana nufin annabawa zalla bai shafi me ba bai shafi sauran mutane sai sama zalla ke cewa ya nahanu ma'asharal anbiya'i la nura kuma taraknahu sadaka mu jama'ar annabawa ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne to yanzu a faɗi wata magana da ta shafi wasu mutane ba ta shafi sauran ba sai amfani da kalmar ma'ashara yace nanu ma'ashara al-anbiya'i ikhwatun li allahi dinuna wahid wa shara'ina shar mu taron annabawa jama'ar annabawa yan uwa ne bi abbai wato kamar wanda ake uba ɗaya addinin mu ɗaya amma shari'o'in mu kuma daban-daban kamar mun haɗa uba ne kowa da mahaifiyarsa to kaga wani yana magana akan annabawa kawai to in za ka yi magana akan wasu mutane sai ka amfani da kalmar ma'ashara kamar nahnu ma'asharar tujjari mu yan kasuwa muna kaza da kaza kaga kenan banda manoma banda masu aikin gwamnati da sauransu to wannan kalma kuma ta ma'ashir ana mata jam'i da ma'ashir ma'ashir wato kalma ce ta abin nan ta larabci ana jam'in ta ana faɗanta mufrad kuma kowanne in ka faɗa jama'ar ake nufi kamar jama'atun in ka ce jama'atun to ana nufin jama'o'i masu yawa ko jama'u masu yawa to da yace ra'aitu kunna akara ahlin na yace na gan ku ku ne mafi yawan wato yan wuta ko kuma fa inni uritu kunna an nuna mini ku ku ne mafi yawan yan wuta yana nufin a cikin daren Isra'i da Mi'raj haka mafi yawan malamai suka fassara lokacin da aka yi mi'radi da shi aka tafi sama da shi A nan ne aka nuna masa aljanna da wuta to da haka har aka nuna masa wuta ya gani sai ga mafi yawan yan wutan wato ainihin mata ne ba maza ba Sosai sai yake musu abin da yake kai su wutar jahannama na farko shine suna yawaita la'ana suna amfani da lafazi na la'ana Allah ya tsine wance Allah ya yi kama la'ana babu kyau babu kyau wannan lafazi to suna ta wannan tsinuwan har su zo suna tsine wa kansu ma in ba haka ba su Allah ya tsine musu sannan suna buturce wa miji wato ni'iman da wato ainihin miji yake ba su wato shi namiji duk buga-bugansa kan iyalinsa dare da rana ya kai wannan ya kawo ya ɗauko wannan ya kawo har ka yana yi wa iyalinsa hidimar da baya yi wa mahaifiyarsa amma duk da haka baya gwaninta a wurinsu ina gwaninta a wurin iyayensa su yi ta sa masa albarka Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka amma mata su ba ka gwaninta za ka kawo ka kawo ran da ba ka kawo ba ba su ba ka uzuri ba sai su ce me ka taɓa yi wannan shi zai kai zukar jahannam amma iyayenka in ba ka kawo ba za su ba ka uzuri cewa ba ka da shi idan ka kawo din ma suna ganin ya yi yawa suna cewa ai ka kawo jiya ma kana wahalar da kanka suna ta tausaya maka amma mata sai ƙara nema suke kai musu kuma za ka ci gaba da yi to wannan hadisi akwai makamancinsa a cikin sahihul bukhari wanda yake ƙara bayani bukhari da muslim amma ya an ruwaito shi a salatul kusu wato sallan kiswewar rana manzala ta sama bayan yayi yi sallah ɗin sai aka ga ko yana cikin sallan sai aka ga ya gaba sannan kuma ya saki dawowa baya to sai sahabbai suka ce ya rasulullah tanawalta shay'an fi maqamika thumma ra'aynaka ka'kata mun ga kayi gaba kaman ka damko wani abu a gabanka sannan kuma sai ka dawo baya baya kuma kaman ka fata dauko wannan abu to sai manzo Allah ya ce inni ra'aytu jannata fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyati dunya yace ai an nuna mini aljanna ne a lokacin da aka nuna mini ta sai nayi gaba ina son in je in ballo nono na dibino irin dibinon aljanna yace a lokacin da na ballo wannan nono na dibinon da kun ci daga wannan dibinon har duniya ta tashi kuna cin wannan dibinon kuna koshi kuma bai zai kare ba ina ma da a ce ya damko kaga da za mu ci dibino irin na aljanna tun a nan duniya to kenan ya kai hannunsa ɗin zai damko sai kuma aka nuna masa wutar jahannama yace aitun nara kafin in damko wannan dibinon sai na ga wuta Ya yace falam ara manzaran kaljomi qattu afza ce ban taɓa ganin wani abun kallo ko wani wurin kallo ba mafi tsanani mafi abin tsoro kamar wannan ranar ba kawai da ya hango wutar jahannama ai dole ya baya baya sai ga wani abun tsoron da bai taba gani ba shikenan sai baya baya ya kasa dauko ko kuma ya fasa dauko wannan dibino ne domin kada wannan wutan ta kona shi saboda haka sai baya baya to dai wannan bayanin sai ya ce wa ra'aitu aktsara ahli hadisa to a wannan wutar jahannama ne da aka nuna min ita aka nuna min yan wutan sai na ga mata su ne mafi yawan yan wuta wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da daman a nuna masa irin wannan abubuwa fa qalu to sai sabai suka ce bima ya rasulullah to me yasa ne mata din suke ainihin shiga wuta fiye da maza sai manzon Allah ya ce yakfurna ko kuma bi kufrihinna wata riwaya bi kufrihinna saboda kafircin mata shi sa suke shiga wutar jahannam wannan zai iya daukan kaman ba sa addinin musulunci sai sabai suka ce a yakfurna billah suna kafurcewa Allah ne kada sai manzo Allah ya ce yakfurna al-ashira suna kafurcewa miji suna da tauhidi suna sallah suna azumi musulmi ne amma suna butulcewa miji suna kafurcewa miji wa yakfurna al-ihsan suna kafurcewa kyautatawa suna butulcewa Su alheri da ake musu ba sa gani duk faɗi da mijin yake yi ba sa sai manzo Allah ya ƙarin bayani yace law ahsanta ila idahunna dahra thumma ra'an minka shay'an qalan ma ra'aytu minka khairan da za ka yi shekara guda kana kyautatawa mace matarka duk abin da ta bukata kana masa tufafi ciyarwa da kowane abu da take so kana yi mata yau da gobe baka gaza ba sai wata ran ya zama baka mata ba ko kai mata wani abu da zai dan bata mata rai na zamantakewa yau da gobe zo mu zauna zo mu bata ko ta nemi wani abu kamata sai ba kamata ba ko ka saya mata wani abu ko ka mata zanin sallah ba kai ba sai ta ce mara aitu ka khairan qadu ba ka taba min wani abu na alkhairi ba za ta ce maka me ka taba min me ka taba min za ta maka inkarin wannan wato ainihin alkhairi da kake to wannan shi yake kai wutar jahannama kuma galibin mata suna da wannan hali galibin ko shekara ɗari ma kai ba shekara ɗaya ba kana kyautata musu da zaran ka musu wani abu wanda bai musu ba sai ta manta da wannan kyautatawan gaba ɗaya shi nan sai ta dinga zagi tana cewa mai ka taɓa mini za ka za ta yi maka shirri ta faɗi abin da ma ba ka yi mata ba ta ce ka mata alhalin a ɗabi'a na ɗan adam idan mutum yana kyautata maka wata ran sai munana maka sai ya kamata kyautatawan da yake yin ya ceci mai wannan munanawan da ka masa wa habibu ata bi dhanbin wahidin ja'an mahasinuhu hubi alfi shafi idan wanda kake so ya zo da wato laifi guda ɗaya, sai ihsanin da yake maka guda dubu sai su zo su ci wannan laifi kama mata so a wurin su ba haka bane galibin su duk abin da ka yi rana ɗaya idan ba kai musu ba ko kai musu abin da bai bai dace ba sau a bisa kuskure to za su iya kuma su daga maka hankali su manta da dukkan wannan isani da kake wannan shine dalilin da yake kai tsotar jahannama ga la'anta ga kuma ainihin wato butul miji ba a ganin cewa wato yana kyautatawa mace ba ta shiga aljanna sai in tana bawa mijinta haƙƙinsa sai tana karrama shi tana kyautata masa sannan sai manzo Allah ya ce mara aitu min naqisati aqin wa dini wa azhaba li lubbir rajul al-hadimi min ihdakum liman taba ganin masu sauyayen hankali wato da addini irin ku mata ba masu tafiyar da hankalin mutum masu tafiyar da hankalin mutum wato anan ana nuna mana wannan hadisi yana nuna mana makircin mata bayan kasancewa suna da tauyayyen hankali ibadar su ba cikkiya bane irin ta namiji sannan kuma suna da wani makirci da wata da abin da ake cewa kissa wanda za su iya tafiyar ko su rudi mutum mai cikakken hankali wanda ya san abin da yake ya je ya yi abin da bai kamata ba mana suna loba namiji ya je ya yi abin da bai kamata ba daga baya zo ya yi nadama don matsala nan ya yi misali da lilubbir rajulil halimi allubbu al'akalu da hali takiccin hankali takiccin hankali ka duba aka ce hankalin namiji ba hankalin mace ba hankalin mace rabi ne to bayan hankali namijin ma tataccen hankali tataccen hankali sannan bayan tataccen hankali, shi ma namijin kala-kala ne aka ce alhazin abbabitu da amrihi wanda ya san abin da yake mai kimsa al'amuransa amma duk da haka za su tafiyar da hankali yasa qur'ani yace inna kai da kunna abi ma kirkin ku ko mata mai girma ne sai su je su loba shi wani abu wanda bai kamata ba ya aikata haramun koyewa wani ba daidai ba saboda ainihin yadda suke da makirki suka iya kisa da suke rijayen namiji sawa'un matarsa ne ko kuma matar banza za ta iya tashi abin da bai kamata ba to kaga manzala ta a nan yana nuna mana wato yadda mata suke sabawa Allah subhanahu wa ta'ala suke zuwa su zurma namiji sun san abin da zai yi nan haramun ne kuskure ne zubar da mutunci ne amma su doka shi kuma sai ya je yayi wannan abu wannan yana daga cikin abin da yake kai su wutar jahannama idan suka zama su ne sababin da za su tafiyar da hankalin mutum mai tataccen hankali har ya je abin da bai kamata ba sannan kuma ya zama ya yi laifi to su ma suna da laifi kai sun fi shi laifi ma za su samu laifi fiye da nasa ma kamar yadda ibn hajar yake faɗa al'askara ne to da haka su ma suna da laifi wajen wannan abin da namijin yake yi to in wani awa ne in suka taru mace ga son duniya babu tsoron Allah tare da ita sannan kuma ga ruɗan mutum ta je ta ruɗe shi ya je abin da bai kamata ba ga yawan tsinuwa ga yawan buturkewa namiji da inkarin alherin da yake mata irin wannan ne in sun taru sai mace ta je ta tafi wutar jahannama ai wannan ne yake sa su suna shiga bokaye ko da za su haukata mijinsu ne don su mallake shi su ta shiga boka ko za su haukata kishiyoyinsu to kaga duka wannan hanya ce ta wutar jahannama shi yasa mafi yawan mata suka zama wato ainihin wato 'yan wuta in wuta saboda makirkin da suke da shi wani yace innal uyuna allati fi ainiha hawarun qatalna na lam Ya qatlana yasrana zallubi hatta la haraka lahu wa hunna adhafu khalqillahi insan yace kaga idanun nan da suke da bakin baki suke da farin fari ina nufin wato idanun mata kyawawa yace to irin waɗannan matan sun kakkashe mu kuma ba su raya ma waɗanda suka kashe daga cikin mazajen ba mana su suke gamawa da maza su je su sa masu maka wata gadan zare ka je ka faɗa ka halaka galibi mata ai manzo Allah ta sama ce, Allah bai jarrabi maza ba da wata fitina wanda take cutar da maza fiye da mata ba babu wata fitina da Allah ya jarrabi maza da ita kamar mata wanda take ɓadda su take halakar da su take cutar da su shi yasa banu isra'ila mata suka halaka su gaba ɗaya banu isra'ila to kaga wannan shine ma kirkin mace sannan yace suna kada mutum mai takeccen hankali har ya zama ko motsi da zai iya yi ba al'adun kuma su ne masu raunin hankali maza hankali namiji ya ninka na mace amma kuma duk da haka za ta kada shi ya zama ko motsi da zai iya yi ba ma'ana ta loba shi je shiga cikin wani abu sai ya aikata shi na dama idan ya dawo hayyacinsa ya gano cewa lallai shi wawa ne mace ta loba shi yayi abin da bai kamata ba wannan shine ma kirkin mata duk wanda ya biyo mace to mace za ta kai shi ta baro shi kuma ko da ka ne kuma komin tarbiyanta ko da tarbiyanta za ta iya riba ka da iyayenka da iyayenka ka dinga jin haushin mahaifiyarka saboda ita ta sa maka gada ka hau ka burma ka zo kana zagin iyayenka ba ka yi wa iyayenka tawaye saboda ita kawai ita ne kawai za ka dinga kyautata a mace duk suna irin wannan abu ka kaga mutum ya kama hanyar wutar jahannama kenan manzo Allah ta sama ce shaidan mace guda ɗaya yana matsayin rabin shaidan namiji ne wato rabin shaidan namiji ne shaidan mace guda ɗaya rabin shaidan namiji mazala yana ishara zuwa ga wata aya ta alqur'ani a cikin suratul baqara wanda ubangiji ta lake yake cewa wastashhidu shahidaini min rijalikum فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى idan za a yi shaida dangane da abin da ya shafi rikici na kuɗi na ita maimaitawa na kuɗi don mace ba ta shaida sai rigiman kuɗi ko abin da komawa kuɗi ko kuma wani sirri na mata wanda namiji ba zai iya ganin sa ba iya nan shaidan ta kenan amma duk wani rikici ba na kuɗi ba ba wani sirri na mata ba mace ba ta shaida a kan ko ta shaida ba za a karba ba kamar a ce wani ya kashe wani ba a sauraron shaidan mace ta ba da shaida wani ne kashe wani ba za a saurare ta ba ko kuma mutum ya saki matarsa ko mata dubu ne suka suka ce lalle ya sake ta ba za a karbi shaidan su ba sai maza guda biyu sai an samu maza guda biyu wani ya saki matarsa sannan yake zama wato ainihin shaida alkali ya tabbatar ya sake ta amma don taron mata ko a gidan biki ne ya shiga gidan ya fita ya yi rikici da matarsa suna nan sai suka suka ce ai ya sake ta ba za a karfi shaidan su ba ko sauraron su ba za a yi in an rasa shaidu sai dai a ce ta koma gidan mijinta kawai a bashi da Allah mar'ati iz yudayyanu tamna'u nafsaha wa la تزين sai an bashi da Allah ki koma gidan miji ko da akwai alaman cewa ta kai domin babu shaida sai dai ita ta wasu dabaru in ta tabbatar da shaidun ta hana kanta ta hana shi sakat ta masa wasu abubuwa dai na ɓacin rai har ya gaje ya sake ta da haka mata kenan inda suke yin shaida wuri ne takaitacce rikicin kuɗi kam za su shigo ciki amma mace ɗaya tana matsayin namiji guda ɗaya mata dubu ba a matsayin namiji guda ɗaya suke ko miliyan su da haka in sun ba da shaida a ce to ka samu shaida ɗaya ka ƙaro namiji ɗaya idan babu namijin kuma sai a ce to ka haɗa da rantsuwa cikin nan sai ka haɗa da rantsuwa sai a baka haƙƙinka amma abin da ba na kuɗi ba ba za a yi ba to sai maza Allah ubangiji subhanahu wataala ya ce ka kawo shaidu guda biyu maza abin da ya shafi rikicin kuɗi idan babu shaidu guda biyu to sai a samu namiji guda ɗaya da mata biyu don mata biyu suna matsayin namiji guda ɗaya ubangiji ta lace saboda kuma daga cikin wanda kuka yarda da shaidu su ne adalai saboda idan ɗaya daga cikin matan nan ta manta ɗaya da za ta tuna mata a sai ke ba za kila ba za su ke kiyaye abun yadda ya kamata kamar yadda namiji zai kiyaye ba saboda haka sai aka ce su zama su biyu in ɗaya ta manta ɗaya ta tunatar da guda ɗaya to kaga wannan shine hikimar su matan su zama guda biyu ke wannan kuma shine lokacin da aka kai wani ƙara a gaban alƙali to sai aka kira mata guda biyu su zama shaidu daga cikin matan akwai mahaifiyar imamu shafi da ta zo za ta yi da suka zo za su yi shaidan sai alƙalin ya kira su da ɗaya wai zai ji ba zai ji bayanin kowanne saboda kada wata talakana wata amsa ka zai shaidu guda biyun in ka haɗa su wani zai iya lakana wani yayin wannan ya faɗa wannan sai faɗi abin da wannan ya faɗa to mata ne guda biyu sai ya ce to ɗayan ta saurara ɗayan ta shigo a tambaye ta sannan kafin a kira ɗayan to da ya faɗi haka sai mahaifiyar imamu shafi ta ce ba ka da wannan daman ai ubangiji ta ala ya ce an tafilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra an ce mata biyu su shaida a matsayin namiji ɗaya da in ɗaya ta manta ɗaya ta tina mata to in ka ware su kuma daban-daban in ɗayan ta manta waye wace ce za ta tina mata ta ce to ba ta ce baka da hujja akan wannan dole ka haɗa mu mu biyun gaba ɗaya mu baka shaida ta ai wannan shine shaidan me shaidan mata to wannan hadisi yace shine bayani akan ko alama akan tauyewan hankalin mace saboda dole sai an samu ta biyu kafin shaidan ta yake zama shaida amma ita kaɗai ne shaidan ta rabin shaida ne kaga bai zama wato ainihin bai zama shaida ba shaidan ta bai zama bai zama shaida ba to amma duka wannan bayanin da ake cewa mace hankalin ta rabi na namiji ne wannan fa idan aka duba jinsin mace ne gaba ɗaya wato aka duba mata gaba ɗaya in za ka musu hukunci galibinsu hankalinsu rabin na namiji ne in aka duba maza kuma gaba su aka musu jumla su za a ga galibin maza hankalinsu ya ninka na mace amma wannan ba yana nufin cewa wai dukkanin matan kowace ɗaya daga cikinsu hankalin ta rabin na namiji ne su kuma mazan kowanne daga cikinsu hankalin su ya ninka na namiji na mace biyu wannan ba haka bane ko ya ninka na mace ana samun mata guda ɗaya wanda hankalinka ya kai wasu mazan guda goma in an tara matan goma aka haɗa hankalinsu bai kai hankalin mace guda ɗaya ba abin da mazan kai aka haɗa mazan goma hankalinsu bai kai na mace mai ba guda ɗaya ba ya kai na mahaifiyar imamu shafi nan za a tara maza goma wanda hankalinsu bai kai na irin na mahaifiyar imamu shafi ko wata matan da ba ko irin su aisha wa fin nisa'i maryam zahara wa ibnatu siddiqin ba'dul kubra irin su maryam irin su fatima irin su ainihin aisha da sauransu da khadija to amma idan aka haɗa jumla ne gaba ɗaya sai a ce to galibi mata hankalin su rabi ne maza sun fi su ne sun fi su cikakken hankali shi yasa wani da ya yaba wasu mata yace walau kana nisa'u kaman zakarna la fuddilat nisa'u ala rijali wa matta anisu lismi shamsi aibun wa la tafkiru fakhru lil hilal yace da duk mata kamar wa'annan da muka ambata ne da sai a ta mata akan maza to amma wannan da aka ce mata mace ba nuna cewa aibi ne a wurinta su kuma yake kamar rana ne sunanta mace ne za a ce rana ta fito wata kuma namiji ne a ce wata ya kama to amma kuma rana ta fi me ta fi wata to haka nan wata matar ko da kasance wanta mace ne amma ta fi wani namiji to amma jinsin mazan ne fi jinsin wato ainihin wato mata amma akwai wata matar da ta fi wasu mazan akwai kuma wani namijin da hankalinsa bai kai na wato ainihin wata mata ba sannan manzala ta suma ya ce mace ba ta kasance idan tana al'ada lam su wa lam wa ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba to kaga wannan yana nuna maka kenan a tun kafin a yi wannan zaman a gaya wa mata wannan hadisin tun tunin dama mace idan tana al'ada ba ta sallah ba ta azumi ba ta sallah ba ta azumi dama akwai wannan shari'a shi sa manzo Allah ya kafa musu misali da irin sa. wannan hadisin kuma yana nuna kenan mace mai azumi mace mai al'ada ba ta azumi ba ta falla ba ta azumi ba ta falla amma za ta biya azumi ba za ta biya ba za ta biya sallah ba kamar yadda wato ainihin muka abin da za mu karanta a hadisi na gaba Wani hadisi yana da fa'idodi da yawa daga cikin fa'idodin akwai kwadaitarwa akan sadaka mutum ya zama yana sadaka kuma sadakan nan kana fishe hukuma ko azaba na ubangiji subhanahu wataala idan kana yin sadaka to kana ɗaukewa kanka azabar Allah za ta zama sababi na kankare maka zunubanka wanda zai hana Allah ya kama ka ranar kiyama ya jefa ka a wutar jahannama ai matan nan an gan su a wutar jahannama ne aka ce ku sadaka to idan sadakan ba za ta kare su daga wutar jahannama ba babu amfani a ce musu ne a ce su yi sadaka babu amfani to amma saboda sadaka din tana hana azabtar da mutum shi yasa aka ce su dinga yin sadaka ai manzo Allah ya alaihi ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjum fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ajama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara wa law bi shiqqi tama ana al-qiyama kowa Allah zai masa magana ya gaya masa laifukansa damanka aikinka hagunka aikinka gabanka wutar jahannama manzo Allah ya ce ka ji tsoron ka kare kanka daga shiga wutar jahannama ko da da sadaka ne da rabin dibino rabin bayan dibino kai sadaka da shi don ka kare kanka daga shiga wutar jahannama a sai yin sadaka yana hana shiga wutar jahannama so da haka sai mu dinga yin sadaka mu dinga yin sadaka gurgurdon abin da Allah wato ainihin ya kore mana sannan yin la'anta yana daga cikin manya-manyan sabo mutum ya la'anci musulmi dan uwansa ko wani mutum daban a ne don ya zo a hadisi la'anul muslimi ka katlihi la'antan musulmi kaman ka kashe shi ko la'anul mumini ka kashe ka la'anci mumini ka ce Allah ya tsine masa kamar ka kashe shi ka duba hukuncin kisa wutar jahannama mutum zai tafi to haka nan ko shi kafuri ba yadda ka ayyana shi ka ce Allah ya tsine masa ba domin ma'anar tsinuwa shine ka kore mutum daga rahamar ubangiji subhanahu wataala to ka san zai shiga da imani ko ba zai shiga da imani ba to idan ka ce Allah ya tsine masa ka ce ba zai shiga aljanna ba to in ya musulunta kuma ba kaga kai ƙarya kenan saboda haka sai wanda aka tabbatar da ya mutu akan kafirci to shi ne za a ce Allah ya tsine masa irin su Abu jihar irin su Fir'auna amma wanda yana nan musulmi to wannan ba za ka abin nan yana nan a raye ko musulmi ne ko kafuri ne ba za ka ambaci sunansa ka ce Allah ya tsine masa ba amma za ka iya cewa Allah ya tsine wa kafurai Allah ya tsine wa munafukai Allah ya tsine wa barawo Allah ya tsine wa mazinaci Allah ya tsine wa dan fashi da makami kaga wannan baka ayyana shi kace ne ba siffansa ne wannan kuma ya zo a cikin ƙura'ani da hadisai na tsinewa irin masu wa'annan wato ainihin siffofi sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa ɗalibi idan bai gane karatu ba zai iya ƙara tambayan malaminsa a yi masa bayani don da mazala ya ce musu sun shiga wutan jahannama bi kufrihinna da sababin kafurkinsu ai sai sahabbai suka tambaya suna kafurkewa Allah kenan domin musulmi ne akwai musulmi a cikinsu sai ce a'a suna kafurkewa miji ne idan malamin ka yi maka karatu baka gane ma'anar ba za ka iya tambaya ba kamar yadda wasu malamai suke faɗawa babu tambaya a karatun sun an yi karatun ka tambaya ma sai a kama maka faɗa a kama maka fada to wannan ɗaya biyu ne ko dai mutum dama bai da gaskiya a karatun nasa bai da gaskiya da ya faɗi shi ko kuma bai da ilimi mai zurfi tambayan da aka yin bai sani ba kuma ya eh, ita bai sani ba da kunya sai kama faɗa ko kuma shi kan zama bai fahimci karatun bane ma gaba daya in ka kara masa tambaya kuma za ka ƙara wato tona masa asiri ya zama na ya bayyana cewa bai gane karatun ba ta inda bai sani ba to ya kamata dai karatu ka yi shi don fahimta idan an tambaya a ba da ansa shi yasa kaga yan bidiya ba a musu tambayoyi in kana yawan tambaya za a kore ka daga makarantar su. amma ahlus suna kuma ko akan hanya ka tari mutum ka masa tambaya ba ka ansa in bai sani ba ya ce ban sani ba sai na bincika wanda dama baya faɗan abu sai yana da dalili ko yana da hujja sannan wannan hadisi yana nuna mana wato halal ne ko kuma sunna ce a fita masallacin idi don za a yi idi ba a masallaci za a yi ba ba irin masallaci na juma'a ko kamsular ba a je bayan gari kan wani fili a idi wannan shine sunna duk da cewa an yi a masallacin yayi amma dai an fi son a fita wani fili sannan yana nuna mana mata suna halartan wato ainihin masallacin idi bai takaita ga maza kawai ba sai dai suna ainihin keɓancewa a gefe ne su kaɗai shi yasa manzala sama ya je musu wa'azi su kaɗai sannan wannan hadisi na nuna ya halatta keɓance mata a musu wa'azi su kaɗai ko a wani hall ko a wata makaranta ko a wani masallaci ya zama wa'azi na mata sallah, babu dalilin da ya hana shi sai dai dalilin da suke nuna wato ainihin ya halatta a sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa wato inkarin ni'ima haramun ne wani ya maka ni'ima ya maka alheri ko da ba miji ba wani ya maka alheri daga baya ka zo kana cewa ba abun mini me mini me taba mini sawa'un mai gidanka ne ko dan uwanka wannan haramun ne kake aikatawa don butulcewa nimar ubangiji ne subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe matsalolin suna da yawa na ga ana nuna lokaci yayi da aka ce mata wato masu tawayan addini ne saboda ba sa yin ibada a lokacin al'ada to shin laifin su ne da ba sa yin wannan ibada kaga ba laifin su bane to amma tun da dai ba su yi wannan ibadan ba ai ba su da ladanta ko kuma a mata su ma tun da ba laifin su bane ka aka sa musu kada su yi wannan kada su yi sallah su azumi za a ba su ladan sun yi sallah sun yi azumi dan cewa fi inganci ba za a ba su ba amma marar lafiya ana ba shi in kai sa da marar lafiya akwai bambanci marar lafiya yayi niyan zai yi nafilan nan rashin lafiya ya hana shi amma mace mai al'ada dama ta sanin al'adan ta zo ba za ta yi ibadan ba wata ma murna take ta huta da sallah za ta yi ta sharan baccinta wata Allah Allah take al'ada ya zo don ta huta da azumi ta sha guda uku ko biyar ko shida to kaga ina na ta samu wannan ladan amma mara lafiya haushi yake ji ma rashin lafiya hana shi na filin da yake ko karatu alqur'ani sai a bashi wannan ladan Allah ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي wannan mai tambaya ta na farko yake cewa wani malami ne ya yi mini fatawan cewa duk mutumin da ya mallaki suturan sawa har suka kai kwaya arba'in to duk suturan da bai sa ba yana tsire masa malam wannan maganan gaskiya ne بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام wannan magana ba gaskiya ba ne babu dalili a kanta ai wadata ne ya sa ke da sutura guda arba'in kuma al'ada ne ta jawo masa haka mu al'adar mu za ka samu sun ɗaya wani yana sutura ɗari biyu wani ya tashi ɗinkawa ma zai ɗinka arba'in ɗin a lokaci guda guda arba'in ɗin gaba ɗaya zai bada ɗinkinsu. so wannan mu al'adarmu ne take wahalar da mu a babin sutura amma idan ka koma ƙasashen larabawa da turawa su ba su da wannan al'ada saboda kayan su duk iri ɗaya ne kuma yadi ne mai ƙarfi wanda za ka yi shekara biyu kana sawa bai mutu ba sai dai ka ba wani kyautansa da kan ka ɗauki jallabiya ta larabawa shi ba ne gumaman nan ba ya gaji da sawa ya yadda ita a sallah ya sake ɗinka wata duk shigan da ya irin wannan jallabiyan zai sa saboda haka kwaya uku kawai sun ishe shi da riga da zai dinga dan shan iska da ita jallabiya mai gajeren hannu a gidansa kaga Allah ya hutar da su a babin <laughs> a babin sutura kuma kwata kwata dubu na riyal ɗari biyu sai maka wannan riga ko ɗari biyu da mai tsadan kenan a ce dubu biyar ya yi maka wannan riga yana da ya samu rigan dubu goma sai manya-manya ne masu sawa to kwaya uku kawai ya ishe ka kullum mutum zai fito fes fes ka wanke da daddare ka goge da safe ka fito ba wanda zai gane wannan ta jiya ne ko ta shekaran jiya dama abin guda ɗaya ne ba wanda zai ce ka ta kaya shigan iri ɗaya ake to haka tura su ma wannan kot ɗin da suke sawan za a yi shekara goma ma bai mutu ba sai dai a bada shi yaji ne mai ƙarfi kuma shi shine ƙuri gayunsu kenan ƙuri adonsu su turawa da larabawa da suke kwaikwayon su a sutura shine a sa wannan kot ɗin, da wandon da kot da eh, cikin da wannan lifta ne ne an yi shiga ta mutunci kenan to kaga wannan kayan baya mutuwa haka nan wanda za a sa ba na mutunci sosai ba ma kamar dan jis da za a sa da wata singile shi ma sai dai ka gaji kayar wanda kowa da kowa yake sawa talakawan suke sawa to kaga su Allah ya sauƙaƙe musu al'adan su ne ba su da wani matsala ba alfahari kenan a tufafi ko ba magana alfahari amma mu Allah ya jarrabe mu farko dai ya dimma ba ma sayan wanda zai daɗe ya zo dukan mu shekara ɗaya ya ji ya mutu in kana da su da yawa ma kenan ba ka da shi da yawa kan yan watanni ne ya mutu sannan za ka yi shi da yawa kuma akwai alfahari kana tafiya ana kirga kayanka yau ka zo da wannan rigan gobe ka maimaita ta kwana uku riga ɗaya ne sai ka ga ana magana so da haka san kowane fita ka fito da wannan in za ka je can ka tafi da wannan ko bai mutu ba ma in ka ɗan sassa shi sai ka ga akwai buƙatan ka rabu da shi sannan ka sake sawo ne. to al'ada ne ta hukunta haka yanzu mu a nan a Najeriya don mutum ya yi riga guda arba'in to ba za a ce ya yi almabozaranci ba balle tana a ce kowace riga tana tsine masa ba almabozaranci a cikin al'adanmu ne hakan in ga mutum bai yi ba to bai da wadatan yin hakan din ne amma yanzu a ƙasashen laraba da turawa in kai riga guda goma ma za a ce ka yi almabozaranci guda goma ma saboda duk iri ɗaya ne to to wani kuma za ka yi su ba su yawa sai dai mutum wani shugaba ne ko ni mai kuɗi sosai amma ka dai riga goma za a ce ya almobo zaranci ma wannan to kaga su a al'adan su haka ne kamar abinci ne irin abincin da za ka yi a gidanka a ƙasashen larabawa to idan amunan ne aka yi shi sai a ce almobo zaranci ne yi abinci kamar kala biyar ko goma ba cinye shi za a yi ba wannan a ɗan taɓa wannan a taɓa ba almajirai masu ci ma ya a je a zubar kuliyoyi su zo suna ci to mu kuma kaga guda nawa ake kwaya ɗaya ne ko biyu to idan ce za ka yi irin wancan ka yi da yawa a taɓa nan a taɓa a je ana laƙanta shi sai a ce ka almubozaranci amma su a su babu ba almubozaranci ba ne saboda haka idan mutum ya sutura guda arba'in matuƙar yana da halin yin hakan ɗin mai mawadaci ne ba za a ce ya yi ya yi almubozaranci ba kuma ba za a ce ya yi alfahari ba amma in kai talaka ne ba ka da cin yau bare na gobe ko yaki abin nan hannu baka ƙwarya baka ne ake cewa to kaga kana neman na abinci ne abubuwa na gagaranka a ce kayi sutura guda arba'in ko hamsin to kaga nan za a ce kayi alfahari kayi alfahari abinda in an ci namanka aka yi gulmanka ba a yi laifi ba domin kai ka dawo aka yi gulmanka amma wanda yake da hali babu wani matsala don yi haka wannan kuma take cewa ya halatta mace da take haila ta ɗauki alƙur'ani ta karanta ko ta buɗe wayanta ta karanta to daukan alkur'ani dai ga mace mai haila mafi yawan malamai sun tafi cewa bai halarta ba mace mai haila saboda Allah ya masa alkur'ani illa ɗaya. kada wani ya taba alkur'ani sai mai tsarki hadisin mashahuri ne duk da wasu sun binciko isnadi sun ce akwai rawani amma bin al-bari yace shuhratuhu tughni an zakan isnadi yanda ya shahara kowa ya da karbe shi babu bukata a binciko mana isnadin hadisi kuma a kansa ne jumhurul ulama suka tafi al-aimatul arba'a masawabin nan guda uku mace mai al'ada ba ta taɓa alƙur'ani asalin alƙur'ani to da haka in ta taɓa shi ta aikata haramu amma za ta yi karatu da ka ta ta karatu da ka da ka ba tare da ta taɓa ba to sai aka samo imam bukhari a farkon wannan babi na kitabul haizi kitabul haiz a farkon wannan babi wanda shi azubairi ba ya kawo mana duka abin da imam bukari ya kawo ya kawo asar na abu na'il wanda yana aikuka mai masa hidima tana al'ada kuma ta ɗauko masa alƙur'ani amma a cikin gafaka a cikin fata cikin nan sai ta zo ta ɗauko ta kawo masa to wasu wannan asar ɗin suke gani suke ƙara ƙarfafa cewa mai al'ada za ta iya taɓa alƙur'ani sai abinda da malamai suka yi shari'a nan farko dai aikin sahabi ne ba hadisi ne ba sahabi shi fahimtansa kenan na biyu kuma ba ƙur'anin ta taɓa ba wannan fatan ta je ta ɗauko wannan jakar ta je ta ɗauko ta zo ta ajiye sai suka ce to yana nuna kenan gundarin qur'ani ne ba za ta ɗauke shi haka ba amma in an sa shi a wata jaka za ta iya ɗauko wannan jakan ta je ta ajiye shi a wani wuri kaga ba qur'anin ta runguma haka ba to wannan abin da bina saboda haka sai a ƙaurace mace mai al'ada bai kamata suna taɓa alƙur'ani ba domin gudu kar ta je ta faɗa cikin haramun saboda fita daga shakka da kuma karrama shi alƙur'ani karrama alqur'ani saboda tana al'adan nan ai akwai kazanta a tare da ita bai kamata a ce ta rungumi alqur'ani ba amma abu a cikin waya za ta iya karatu domin malamai sun ce idan aka sa qur'ani cikin kaya cikin akwati za ka iya ɗaukan wannan akwatin ko da ba ka da tsarki me yasa saboda nufin ka ɗaukan akwati ne ba ɗaukan me ba ba ɗaukan alqur'ani ba to idan akwai qur'ani a wayanka ai waya ka rike ba qur'ani ba ba wanda zai hango kai ce ga can wani yana rike da da qur'ani kuma idan ka fasa wayar nan ma ka shiga cikin ta ka kata kata da ita ba ka ga qur'ani ba ko za ka gani sai ka bude ne rubutu zai fito maka to za ka yi halatta ta karanta a waya ko a rubuta a bango tana aji ta karanta ko ne bude babban qur'ani tana hangowa tana karantawa ba tare da ta taba ba amma tabawa kan abin da ya fi alkhairi shine ta nisance shi saboda mafi yawan malamai sun tafi cewa haramun ne wannan yake cewa malam ya halatta mutum ya ɗauki wani ɓangaren dukiyar shi misali kamar ko fili ko gida ko makamantan iri haka ya bawa ɗaya daga cikin ƴaƴayen shi saboda kyautuka masa da yayi sai dai akwai za sababi idan wannan yaron ya girma ya kai aure to sai ka bashi gida ya yi aure ta yadda ƙanin ma kana da niyan shi ma in ya taso kai mawadaci ne za ka zaka bashi wannan wato za ka ba shi gidan duk wanda ya taso za ka masa aure ka ba shi gida in kai haka babu laifi kuma in kare su baka ba wa kannen ba ba za a ce dole sai an ware musu an ba su ba wannan kenan ko na biyu yaron nan akwai wani aikin da yake maka wanda sauran yaran ba sa yi kamar kana harkan kasuwancinka da shi da shi kuke faɗi tashi kuna neman kuɗi ku yi faɗi tashi ku je nan ɗauko wannan sai da wannan karɓo wannan su kuma sauran yaran suna wasu harkokinsu ne to ya halatta ka bashi kyautan gida ko kyautan fili saboda wannan kuma saboda wata hidima da yake yi na hanyar samun ka fiye da sauran ƴaƴan ba za a ce ka zalunce su wasu ma sauran kannensa ba za su tada hankali su ko ƴan uwansa su ce ai yayowa wani kyauta bai mana ba amma haka kawai babu sababi 'ya'yanka suna zaune ka zo ka ware wani ka ce kai na baka wannan gonan ka hana wannan ko kai na baka wannan gidan ka hana wannan wannan bai halatta addinin musulunci ba don manzala ta sama an yi irin wannan kyautan a zamaninsa wanda ya wannan kyautan sai matarsa ta ce ka gaya wa manzon Allah ya ce a aiki ka je ka gaya masa sai zai samu manzon Allah ya ce na ba wa ɗana ne wane gona ta sai na zo in kafa ka shaida ya ce duka sauran ƴaƴan kan ka ba su irin wannan gonan ya ce a'a sai ya ce to ka je ka ba wani shaida ni kan ba zan yi shaida akan zalunci ba kaga zalunci ne kenan a wata ruwan ya ce a tuhibbu an yakunu laka fil birri sawa kana son su maka da'a da ladabi daidai wa daida sai ce yace to karkai kai haka idan kana kyautata wannan dan wannan baka kyautata masa to eh wanda baka kyautata zai zama abokin gaban ka karshen ta zai je hada yan daba su zo su kashe ka domin ya yi gado kawai don ka hada shi jin daɗi yan uwansa na jin daɗi kuma kana da wadata gare zai kashe ka kawai ya shiga daula zai iya gaba da kai ta yadda zai iya kashe ka so da aka sai ka kyautata musu daidai wa daida domin ya zama na cewa sun maka da'a daidai wa daida amma in akwai hujja na yi wa wannan kafin wannan ba laifi wannan yana jami'a ina bukatan kuɗin registration dubu arba'in ina bukatan kuɗin abinci ina bukatan littattafai da sauransu kaga hidiman da zaka masa ba zai zama daidai da wanda yake firamare ko sakandare ba shi ma ya kai wannan matsayin zaka masa wannan hidiman ko ina bukatan abun hawa makarantar sa a nesa take ka siya masa mota ko babur wannan kuma a kusa ne ya tafi da kafa ko ya hau a ba duka wannan ba matsala bane ko wannan girmansa ya kai a saya masa mota wannan kuma girmansa bai kai ba to ba za a ce dole sai ka saya mutu a zo a ajiye motar shi ma ya girma ya samu mota ba in kai wa wannan din da niyan za ka yi wannan wannan ba matsala bane amma haka kawai ba irin wannan abubuwan ba idan ka haka yi zalunci shari'a ba za ta yadda ba a ranar juma'a malam kafin liman in ya zo yana hudu ba sai aka ce a zauna a yi shu a saurare shi wai zama a saurare shi in yana daidai da na sai da sallah a biyu na farilla azhar ne bayan ya fi ma sallah a biyu na farilla tunda an hana yin sallan ma da sababin a saurari kudu ba gaskiya da a biyu sai in a lokacin ka shigo masallaci ne za ka yi amma duk wanda yake cikin masallaci liman ya fara hudu ba haramun ne ya tashi ya sallah saboda ya saurari kudu ba saboda haka sauraron kudu ban ya fi kai sallah ya fi ladan kuma sallah a biyu kuma wasu malaman sun ce wannan kutubar ita ce a maimakon raka'a biyun da aka rage na azhar ita juma'a ta zama raka'a biyu maimakon ayi raka'a hudu to kutubar ta tsaya maimakon raka'a biyu sannan kuma sallah raka'a biyu kuma ta cika ta wannan raka'a hudu to da haka dole ne a tsaya a saurari kutuba idan mutum bai saurara ba ya zo a hadisi bai da ladan juma'a idan aka tsere ni ne idan aka tsere ni da raka'a biyu na farko a sallan magariba malam ya zan biya su ni na gaji da ba da amsa wannan tambaya kullum a jeji ka je kai duk wanda kai yayi in ka ga dama ka karanta fatiha da sura a bayyane ka zauna in ka ga dama kuma ka karanta fatiha kai a surance ka zauna duk wanda kai yayi akwai dalili a kansa kuma akwai magabata a kai na'am wannan yace malam akwai malamin da ya bani fatawa akan cewa da na yi masa tambaya akan Christmas sai ce mini za ka iya shan kamar lemun kwalba da aka baka da makamantar irin su kyautan kuɗi amma abinci karkaci gaskiya ne wannan maganar mm, gaskiya ne ka san wato shi ilimi inda yake da wahala duk abin da za ka faɗa akwai bukatan ka samu magabata ne waɗanda suka gabace ka shin sahabbai sun yi mu'amala da kiristoci to ya suka yi haka tabi'ai haka tabi'u tabi'ina kai a kan kanka karka amfani da hankalinka lallai dabban da suka yanka saboda kirsimet wannan yanka ne na ibada kai ba za ka ci ba ba za ka ci wannan naman ba ko abincin da aka dafa da wannan naman in ka yaka kayi tarayya da su a bikin kirsimet to ka zai iya baka to ah to ai zo bani lemo ma ko lemon kwalba ko kuma wani sweet ko wani alawa ko suka bani kuɗi shi ma ina taya su murnan kenan kamar nayi yi tarayya da su sai mu ce a'a shi wancan na abun nan na nama ko abin da suka yanka ko abincin da suka jefa da naman magabata ba sa karba amma abin da ya shafi kayan marmari su lemo a ba misali ko wani dan dibino an samu magabata suna karba kamar yadda abin nan eh, shafi sami ke miya kawo cikin ikhtiza usratil mustaqim saboda haka tunda magabata suna karba na wannan abubuwan marmarin to mu babu yadda za a ce mu ba za mu karɓa mun fi su imani ne ko mun fi su fahimtar addini ba zai yi ba sosai sai mu tsaya iya inda suka tsaya ba za mu wuce su ba abin da ya shafi na dabban da aka yanka wannan ba za a ci wannan naman ba amma abin da ya shafi kayan marmari suka baka lemo ko siwit ko biskit ko suka ɗau kuɗi suka baka barka da sallah ya halatta ka karɓa saboda magabata suna karɓan abin da ba naman da aka yanka ba ko ba dabbar da aka yanka ba a lokacinsu to shikenan mun kuma kunne ba zai girma ya wuce kai ba sai mu tsaya iya wannan amma kaga da ba mu samu suna karɓan wancan ɗin ba ma duk sai mu yi kunce gaba dai mu ce karkowa ya karɓa in kuma da sun ci naman layyan ma naman abin da kirsimet din sai suka ce ba su nuna damuwansu ba mu mu ci ba za mu nuna damuwan mu ko kyaman mu ba to da haka addini dole ba za ka fahimce shi ba sai inda magabata suka fahimce su suka yi aiki da shi sai sa ilimi yake da wahala sai ka yi bincike sai ka yi karatu mai zurfi sai kana yawan karance karance da leke leke sai ka gujewa ya zama na da fahimtan ka kawai kake amfani ba tare da ka hada da fahimtar malamai gabata ba sannan nan ne ilimi yake zama ta cike na wannan mai tambaya yake cewa malam an ce ana yin bikin maulidi har a haramai ne ma duka biyu mutum wai ni ina mamakin wannan al'amari kai ne ka ɗauka kanka wani abu kace ibada ne sai wani ya zai ce wani abu ba ibada ba ne bidi'a ne to ka je kai ta yin abunka mana in baka gamsu ba mene na kullum kai wai sai kana kwakulo hujjoji duk lokacin da ka zo yin wannan abun hujjoji za ka yi ta nemowa na cewa abun ya halatta so da dama ka kafa shi ba tare da dalili ba kaga daga nan ka sha wahala ai to sai ka rasa a maulidin wai me ake yi ne mene bikin murnar haihuwar manzo Allah ya take raddi wa wayanda suke cewa maulidin bidiya shine bikin a ɗauko wannan hujjan da ba hujja ba a zagi wannan a yi wa a kan wannan ko kuma kiɗa da rawa da waƙan shi ne shi ne murna ɗin wannan na ji a rediyo wannan tambayan da aka yi wani yana faɗa wai yanzu a yi maulidi alhamdulillah yau da gobe mutane sun fahimci gaskiya a saudiya ma yanzu ana yin maulidi kuma da abin nan ana yin maulidin nan da izini da umarnin hukumar saudiya ita take shiryawa kuma hukumar saudiya yanzu haka ta buɗe biza na zuwa saudiya saboda maulidi kamar yadda take buɗe bizan umra haka nan ta buɗe biza na zuwa maulidi saudiya kuma wani malami ne yake faɗa wannan magana wannan magana ba na ji ta da kunne na ba ni ba zan faɗe ta nan ma, da kunne na a rediyo na ji wai saudiya ta buɗe biza don zuwa maulidi a a saudiya kawai mutane suna ana ta yin biza ana ta tura mutane suna zuwa maulidi in ce masa ina ake maulidi a saudiya bai sai gaya maka ba kaga wannan akwai ƙarya a ciki akwai kuma abin nan sharri a ciki akwai rashin ilimi da jahilci saboda kai kana yin wasu abu wanda baka da dalili a kai ciki nan sai kana ta kwakulo dalilai har ka faɗi abin da ba haka ba ne to yanzu ka kaddara cewa saudiya tana maulidi har ma an buɗe biza ana ta tafiya maulidi shin Allah ya ce mu bi saudiya ne ko mu bi qur'ani da hadisi yanzu wannan ya halatta cewa abin nan eh, maulidi halal ne yanzu matsalolin da muke karanta wannan kullum a masallatai muna kafa dalili da aikin saudiya babu ko guda ɗaya Allah ya ce annabi ya ce ko magabata sun fara ba ma cewa ai saudiya ma suna yi shi kenan ya halatta wannan ba dalili ba ne kaga inda a ce abin nan aikin saudiya hujja ne da mu ya kamata mu dinga kafa dalili da aikin saudiya tunda mun aƙidar mu iri ɗaya ne da irin tasu mun je mun yi karatu a garuruwansu malaman ne suka karantar da mu kaga amma tunda mu mun sani qur'ani da hadisi shine hujja da fahimtar magabata ba za mu taɓa cewa ai saudiya sun ce kaza ya zama dalili balantana wannan abu kwata kwata bai faru ba kwata kwata in zai iya faruwa ta sura guda ɗaya ne za a iya samun irin mutanen mutikari da suke zuwa suna zama a saudiya dama sun ɗebi biyar su tun daga nan idan sun je kuma suna yin ta a saudiyan amma a ɓoye don a saudiya baka isa ka fito a fili kai ba suna yi a ɓoye to akwai yiwuwan su shiga cikin gida su je su samu wani wuri na sirri su je su yi maulidin su ba tare da lasiƙa ya fita ana ji a gari ba domin ko ba wani taro da zaka yi a Saudiya ko na wa'azi ne baka isan ka ka zo kan hanya ka kafa wa'azi ka tara jama'a a Saudiya ba za su yi da wannan ba sai dai a cikin masallaci kuma an san menene zaka yi a masallaci to da haka wannan taron ba a isa a yi shi akan hanya ba idan an ce wasu sun yi tunda akwai irin su din a can baki wanda suka je sun yi a cikin masallaci a a cikin gida a sirrance su ya su ba tare da wasu sun sani ba wannan zai iya yiwa mana ai ana yin sata ma a saudiya satan ba haramun ba ne haramun ne amma ana yi kuma ka zai wasu abubuwa a munafurce ba tare da hukumar saudiya ta sani amma hukumar saudiya an gina ta akan aƙida ingantacciya da kuma koran duk wata bidi'a kuma ba za su taɓa yadda su yi wannan ba kuma ko da hukumar saudiya ta ce za ta yi malamai za su mata ca kuma dole ta janye wannan abu saboda haka wannan maganar ba gaskiya bane wanda ya faɗe ta yayi shaki faɗi ne kawai ya faɗa domin ya tabbatar da ainihin wato bidi'ansa kuma wannan shi yake nuna cewa ba za ka yadda da ilimin yan bidi'a ba saboda suna karya a cikin wa'azinsu ko karantarwansu ba za ka taɓa yadda da abin da za su gaya maka ba don shi yasa imam mali yake cewa ba a ɗaukan ilimi wajen ɗan bidi'a mai kira zuwa ga bidi'ansa al allazi yadahu ila bidiyati ma ma yace kar ka ilimi wurin sa me bidiya wanda yake kira zuwa ga sa don zai maka karya zai ga maka abin da ba haka wani zai maka fassarar da ba da ba daidai ba kuma yace inna hadha al huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm alqiyamati fanzur amman ta'khudhu imam ma yace ilimin nan shine jininka shine tsokan ka, kuma za a tambaye ka dangane da shi ranar alkiyama ka duba ka ga waye kamata ka karbi ilimi wurinsa kaga Garba wajen dan bidiya kada taɓa wajen wanda ba mai tsoron Allah ba ka duba mai bin sunnar manzo Allah ta mai tsoron Allah wanda zai tsora ka akan daidai ka karɓi ilimi wurin sa wannan shine wasiyar magabata gaba daya don duka su ba in bidiya bane shi yasa ba su yi wa'annan abubuwan ba kwata kwata ba su yi maulidi ba ba su yi bidiyoyi ba sunna suka karantar to ka ga magana a ce a ana yin sa a can ka kaddara ma ana yi sai zama dalili sai zama hujja ba Allah ya sauke Allah ya biya mana bukatun muna alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين